أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. باب الوقف على مرسوم الخط نعم. وكوفيهم والمازني ونافع عنوب اتباع الخط في وقف الابتلاء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال وكوفي هم المازني ونافع وكوفيون المازني أبو عمرو بن العلاء البصري ونافع ونافع ودنا قراب دابير كنا كوفيون سوءكو المازني ونهد ونافع بيار ودنا أنو باتباع الخط سنة همتوا لبيار خط شنروت معنا سنا بالروتو في وقف الابتلاء ولن وقفه wakafi na ibtila'i shine alwaqful ikhtibari saboda da ibtila da ikhtibar ma'ana su guda wakful ikhtibari shine inda kana iya tsayawa ko ba wurin wakafi ba amma anan ce wuri ne da bai dace ai wakafi ba domin wata kila kalma ce tana da alaka da abin da take gabata an gane to amma akan ce kai wasali tsayi wakafi a gurin domin ai maka ibtila'i da jarabawa a ga ka san hukuncin ko baka sani ba to da haka duk waɗannan wurare ba wai ana nufin cewa ya ta'ammadu waɗannan tsayawa gare su bane a waqful ibtila na ibtila'i da tsayawa in sun tsaya to ga yanda za su tsaya wal ibn kathir yurtaba wa ibn amir mhm, karanto wal ibn kathir <clears throat> wal ibn kathir wa ibn amir wa mukhtalafu fihi halin an yufassala wal ibn kathir yurtaba wa ibn amir da ma cikin qurra'u a cin ya ka guda biyar ko fihi humul mazini wa nafi'u biyar sun tafi saura biyu sune ibn kathir da ibn amir sai ce to su ma ibnu kasir biyar ta za wa ibnu su ma ana yardan musu da wannan fuska ta ittiba'ul khat an gane ko abin da ake nufi da ittiba'ul khat ko ittiba'ul rasm shine wata kalma tana zamantowa an saba da ita a yanayi kaza kaman irin su rahmatullahi kaza an saba da rahmatu ana rubuta ta da ta'ul marbuta ko kaza an rubuta ta da ta'ul marbuta wurin tsayawa ita ta'ul marbuta da inda ka rubuta da ita ka'ida tsaya mata da ha'u a ce rahma haka ne ko ka'idar hmm. ta a rubuta ta da ta'un kuma an tsaya ha'un an tsaya tsaya da ha'un hmm. sai aka samu wasu gurare a rubuta ta'ul marbuta ce amma a rubuta ta da ha'un da ta'un ta'ul maftuha kamar inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina kaga ta'ul marbuta da ta daidai da sau da rahama hmm. to sai ya zama amma ita wannan an rubuta ta da ta to inda aka rubuta da ta masu bin rasul suka ce to duk da cewa kalma ɗaya ce nan sai mu tsaya mata rahmat can inda aka rubuta da ta sai mu tsaya da ha sai mu tsaya rahma an gane ko sun wani la'akari ce a tun da dai ɗaya ne wannan da yanayin rubutu ne kawai a aiwatar da wannan to bai hana a tsaya musu tsayuwa iri ɗaya kamar da za a tsaya rahma a can nan ma a tsaya rahma an gane ko to wannan shine makasudin ittiba'ul khatti da haka sai yace ibnu kasirin yurtada wa min amirin wa maktalafu fihi inda duk suka yi sabani a cikin sa harin ya cancanta an fassala ayi tafsilin sa ayi bayanin sa dalla dalla to ga sunan mhm. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا kaga ka'idar kenan idza kutibat bitta'i ha'u mu'annathin ha'u mu'annathin ita ce na'ibu fa'il din kutibat ha'u mu'annathin ita ce wannan hadin da wannan alamatul inas irin su Fatima irin su Aisha an da sauransu to wannan irin su rahma irin su ni'ima irin su aya duk waɗannan ita kira ta'ul ita ce wacce in aka rubuta ta da taha kaga ana rubuta ta da ha galibi idan mufrada ce idan kuma jam'i ne ana rubuta ta da ta haka ne ko sai a rubutun masahif akwai wasu gurare da aka rubuta su ni'ima ko inda suka zo an gane wasu ni'ima ni'matallahi alaikum ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bihi da ta'ul maftuha يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ilaikum يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم da ta'ul maftuha sabanin ta ahzab ya allazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun ita da ta'ul marbut aka rubuta to kaga ita wannan ta aka rubuta da ta'ul marbuta kaga dole a tsaya mata da ta'ul marbuta to amma wanda ake da sabani ita ce wannan asali da ita da mai ta'ul marbuta din duk tafiye su guda an gane to amma wannan sai aka rubuta ta da ta'ul maftuha to zaman to a rubuta ta da ta'ul maftuha ka'idan bin rasim shine a tsaya mata da ta'ul maftuha a ce rahmat can kuma a ce rahma an gane ko yace to ga amma waɗannan suna da mazhabi abu haqqan kaga haqqan abu amr da ibnu amir ko ibnu kasir eh, abu amr da ibnu kasir ridan kuma al-kisai dan haka abu amr da ibnu kasir da kisai idan aka rubuta ta umu annasin aka rubuta ha umu annasin aka rubuta ta da ta kamar mm. irin su rahmatullahi karimun min al-muhsinina mm. kaga ta umu annasi a rubuta ta da ta haka nan irin su eh, wa yalladina wa ni'matallahi alaikum kaga ta'ul muannas sai aka rubuta ta da ta to idan aka samu wannan fa bil ha'i qif haqqan ridan wannan haqqan da ridan suke tsayawa da ha duk da cewa ta'ul maftuha ce da aka sai su tsaya wazkuru ni'ma an gane ko allazina manuzkuru ni'ma an gane su tsaya da ita da waccan kaga su bambance ba me ya fara anan shine waɗannan basu bin rasul ba a gurin waɗannan sun saba ka'idar bin rasul a wannan gurare inda aka rubuta ta'u muannasin bitta'i ha'u mu'annasin bitta'i an gane da ka'ida take sai ya ce ridan wa mu'awwila ridan wa mu'awwila mu'awwila kamar madogara ma'ana sun yi ta'wili akan wannan وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا تعرض هيهات هذه رفلة وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا تعرضا وأن كسائي شكريك وأنت بيمس لات أفرأيتم اللات والعزى هذا لات التاء المفتوحة amma zai tsaya sai ya tsaya da ha'ul sai ya ce afara'aitumullah a ya saba ma rasu rasul tun da rubuta da ta'ul mutuha to a ajilat an gane ko shi ne a dukkan qur'an ban da kisayi kaga kisayi ya khalafa bin rasmi ana ma a marzati. haka nan marzati a marzati ji an gane ko eh, ibtiga a zati lahi an gane to in ya tsaya a marzati. yau kan kaga marra ta ta'ul maftuha ce ka'ida ta'ul maftuha a tsaya mata da ta'ul to amma ki sa iya saba ka'ida nan ga ta ta'ul marbuta sai ya tsaya marda ga saba ka'idar biyar rasu ma a za ta bahjatin haka nan za ta bahjatin shi ma zai tsaya a zata sai shi za an gane ko wa fillata ma mardati ma za ta bahjatin wa lata da lata hina manas ita ce lata ta yake nufi anan a ga lata hina manasin a rubuta ta da ta maftuha amma kisa'i zai tsaya zai tsaya la an gane ko ne wa lata ma amardati ma za ta bahjati lata ridan kaga za ta bahjatin yana nufin zat domin bahjatin ina bahjatin ce dukkan qurra ta unce kuma dukkan qurra dama da ha'un suka tsaya an gane kuma kuma yana magana idza kutibat bi ta ha'u muannas na ana nufin inda sai ya tsaya da ha'u muannas kaga inda bahjatin yake nufi to kaga ba ta da mummunci da sauran ƙura duk su ma da ha suke tsaya to amma za ta din ita ce ga ta da ta'ul maftuha amma sa ya tsaya mata da ha ne inda ta saba ki sa ya saba marasu a wannan ka'ida a wannan yace wa hayhata hadihi rufila haihata kalmata haihata haihata limatu aduna kaga sana da ta'ul maftuha da haka za a tsaya a haihata bisa ga ka'idar bin rasu a ce haihat tunda ta'ul maftuha ce da ta'ul marbuta ce sai a tsaya haiha to amma nan kisa'i kamar yadda ya saba nan gaba da suka gabata a haihata ma ya saba ka'idarsa tare da albazzi kaga ba faqahu bazzi ana shine hadihi ha'un na bazzi rufila na kisa'i daga kisa'i da bazzi za su tsaya a haihata sai su ce haiha sauran ƙura kuma su ce haihat shine daidai kuma bin rasul saboda ta'al maftuwa ce وقف يا أباه كف أندنا وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلة وقف يا أباه كف أندنا كف أنشيني Uh, ibn amir da na shi ne yawwa yawa gurin ya abati kaga duk inda ya abati take akwai masu karanta ta ya abata akwai masu karanta ta ya abati hmm. amma dai duka mahallin shahid in za a tsaya ta'ul maftuha ce an gane ta'ul maftuha in za a tsaya mata da ta'ul ake tsaya mata da haka kenan bisa ka'ida bin rasul gurin tsayawa a ya abati a ce ya abat an gane ko ya abat an tsaya mata daidai rasul to amma ibnu kasirin da abu amir kaman da ibnu amir kaman da ya kama da kuf'an da na sun saba ka'ida kun su tsaya ya abat sai suka tsaya ya aba kaga sun tsaya ba bisa ga bin rasul ba hmm. to wannan shine wa qifiya aba kuf'an da na wa ka ayyinil wuqufu bi nunil ka ayyin in zaka tsaya ko zaka tsaya ne akan nunin ka ce wa ka ayyin an gane ko nunin ɗinsa ta wannan ne ko eh, ka ayyan nunin ɗinsa ta tanwini ne wa huwa bin ya'i husila husila ramzi ne nawa abu amr abu amr shi sai ya tsaya da ya wa ka ai ka ai an gane ko hmm. kamar yadda ake tsayawa irin su sami'un ya za ka tsaya ma sami'un sami'a kaga baka cewa sami'un hmm. saboda me saboda tanwini tanwini faduwa yake inda alwaqfi hmm. to haka nan shi ma wannan ka ayyin nunin dinsa ta tanwini hmm. an gane ko nunin dinsa ta tanwini ne to amma me yasa sauran kura suka tsaya ka ayyin kuma su suka fi yawa hmm. saboda me ittiba'u ras saboda ittiba'u ras nan tanwini ne amma kutiba tanwinu nuna tanwini ne amma aka rubuta shi nuna an gane ko kamar can irin su eh, ina ne eh, haqiqun ala la aqul ala haqiqun alayya ba a ce tunda ka ta ce eh. ta ce abin da tanwini eh. alayya ba alayyan ba hmm. an gane ko to wannan shine inda aka rubuta tanwini nuna shi tanwini ba a rubuta shi sai dai a bar harafin da kamar za a bi sai a saka ya sai masa wannan sai a masa ne an gane sai zama ka ayyin in ka zo tsayawa ka ai an gane ko da sauransu to amma nan kutubar tanwinu nuna to wanda suka bi rasim sai su ce tsaya ka ayyan sun bi rasim ba su bi ka'idar tsayawa ga tanwini ba shi kuma abu amr ya bi ka'idar tsayawa ga tanwini tunda nunan din tanwini ne kuma duk inda tanwini yake an gane ko muna da irin su eh, menene irin su sami'un irin su eh, eh, menene ɗayan غفورا eh me ya un nake son samu mana sami aliyan aliyan yawa ba shi wato mai kasra ko mai damma innahu aliyun kaga innahu aliyun hakim kaga aliyun kaga za a tsaya sai da ce ali an gane ko haka nan akwai haza siradun aliyun a wata kira'a ko hmm. aliyun kaza hala ko hmm. kaga sai in za a tsaya ali kaga tanwini ne ko mai rafa'a ko mai jarra cire shi ake mai nasaba shi ake mai da shi ali to shi abu amr sai la'akari da haka duk daga ta rubuta nun din sai ya tsaya ba da nunin ba ya tsaya da hazafi ne shine waka ayyinil wuqufu bi nunin shine da mafi yawan qurra hmm. amma wahwa bil ya'i husila irar abu na'am وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا وما لدى الفرقان ما لنا الفرقان شيني وقالوا ما لهذا الرسول والكهف da suratul kafi an gane ko wa yaquluna ma qamin ma li hadha alkitab shine da suratul kafi ma li hadha alkitab wan nisa da suratul nisa fa ma li haula alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha wa sala suratul sala ita ce sala sa'ilun akwai fama lillazina kafaru qibalaka muhtiina an gane ko to waɗannan galibi irin wannan lamun din tana hadewa ne da abin da ya biyo bayan ta an gane ko kamar irin su malakum kaifa tahkumuna kaga ba saka kamal lamun ita daya sai a kawo kum an gane ko haka nan eh, duk inda irin wannan lam din take sai a waɗannan wurare guda hudu mali hadar rasul sai aka sama da balli ita kadai lamun ba tare da an hada ta da haza ba mali hadar rasul da mali hadar kitabi ma din da ban lam din ita kadai ba hade ta da haza ba haka nan hadal kitabi haka nan malil ladzina kafaru mali daban allazina kafaru daban kaga lamun din tare bai da shi a rubutu an gane ko haka nan eh, fa mali haula il qaumi fa mali haula il qaumi shi ma mali lamun daban haula daban to da an hade su to kaga bai yiwa ka hade da lamun sai dai ko ka tsaya ma ita kadai ka tsaya wa lamun tana hada da haula ya rubutu ko tana hada da haza amma nan sai aka samu lamun din ita kadai shi ya baka damar daukan ta ka dauka tare da ma sai ka ce mal an gane ko amma asali tana hada da sauran ne domin wasu wurare wanda ba irin wanda ba hade ta ake da rubutun gaba to shine yace maka wannan gurare da rubutun su ya sha bamban to alama hajja wanda ke tsayuwa akan ma shine hajja abu amr bin al-ala kaga abu amr bin al-ala idan ya tsaya akan ma bai bi rasim ba ya akai bai bi rasim ba saboda lamun ɗin da tana hada da haza to an hade su a rubutu Zamantuwar ba a haɗe su a rubutu ba kenan ta fi kusa da ma da haka in za ka tsaya sai ka tsaya mal shine ittiba'ur rasa an gane to amma abu amur sai tsaya ma kaga bai haɗe ta da ma ba ma'ana ya haɗe ta da liha din da ba hada suke a rubutu ba wal khulfu rijla shi ko shi yana da kauli yana da kauli irin na abu amur bin al'ala sai ya tsaya amma sai tashi lihazar kitab ko lihazar rasuli ko lillazi na kafa ko lihazula ilkaun an gane ko su kuma ɗaya kira'ar shi ne na irin na sauran ƙurra hmm. famal sai haza daban a gane hmm. mhm. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا ويا أيها فوق الدخان يا دن يا أيها يا أيها الصاحب فوق الدخان تجي يا أيها الصاحب سورة تجي سما الدخان تجي سورة الزخرف أنغانيكو وقالوا يا أيها قال يا أيها الصاحب an gane to wannan ayyuha din ba a sawa alif din ba da ha ba ha din ba da da alif duk sauran ayyuha ayyuha a cikin alqur'ani bayan ha'un akwai alif ya ayyuhan nasu zan sa ha'un sai a sa alif hmm. an gane ya ayyuhal ladina amanu qul ya ayyuhal kafiruna duka ayyuha tana da alif sai waɗannan su ne kadai ba su da alif kaga idan ayyuha da take da alif in zaka tsaya zaka tsaya ya ayyuha da mai alif mara alif waɗannan guda hudu su ne mara alif na suratul dukhan ya ayyuha ha'un ita kadai babu alif ba'ada ita ce hakuri hmm. hakuri aka yi mata ya ayyuha dukhani wa ayyuha ladan nuri da na suratul nur wa tubu ila allahi jami'an ayyuha mu'minuna ita ma ayyuha daga ayyu sai hakuri babu alif ba'ada haka nan war rahmani ko na hmm. suratul rahman sanafrugu lakum hmm. ayyuha thaqalani shi ma ayyuha thaqalani haun ita kadai hakuri to waɗannan guda uku ittiba'ur rasm gare su shine ka tsaya ayyuh Mm. in ka yi tsaya ga rasa an gane ko kamar yadda zaka tsaya lahu ka ce la an gane ko haka irin su khitamu hu ka ce khitamu haka nan shi ma ayyu haka ya kamata ka tsaya masa ka yi ittiba'ur rasu ka bin rasu kenan wa an gane ko tu ila la jamin ayyu sana'furgu lakum ayyu wa qalu qala bali eh, ayyu sai ka tsaya sai as-sahib to mm. wannan shine bin rasu. to amma me ya faru ce wa ya ayyuha fawqa dukhani wa ayyuha ladan nuri war rahmani rafaqna ummala aga rafaqna kisai da hummala sun tsaya akan ya an gane ko ya ayyu ya mene wa ya ayyuha fawqa dukhani awane waladur rahmani fa mene rafaqna hummala suke tsayuwa akan ya ayyuha an gane ayyuha sun tsaya ga asalin yanda ya kamata a tsaya mata sai su tsaya ya ayyuha kamar yanda ya gaya maka hmm. wa ya ayyuha tsayawa ya ayyuha an gane shi ko hmm. to tsayawa da haka ga mukhalafatar rasul saboda rasul din bai da alif hmm. kaga wurin tsaya kai ko ka kawo alif to wannan shine mukhalafatar rasul ita ce riki sa'i da abu amma amma sauran qurra ba su kawo wannan alif din ba sai suka bar ta yanda take rubuce ayyuh shine daidai ittiba'ur rasul sai رافقنهم ملاك سعيد أبو أمر وفي الها على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا وفي الها على الإتباع ضم ابن عامر شيكو ابن عامر إن ياوتي kaga ma'ana ibnu amir inda alwaqf yana daidai da sauran qurra yana tsayawa ayyu an gane ko ayyu ya tsaya daidai da sauran qurra saboda ya ittiba'ur rasul shi sai ya fi sauran ƙurra ɗin ma har a wasul ma shi ita ba rasa hmm. sai ce to da waɗannan a rubuta su ba tare da alif ya kamata su bambanta da waɗancan da haka irin wannan alha ɗin in ba ta da alif ba a karanta ta ha an gane ko hmm. ba a cika karanta ta ha ban ba ta da alif ba da ha. to da haka sai ya mata damma sai ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhul mu'minina sanafrugu lakum ayyuhus thaqalan hmm. kaga shi ittiba'ur rasul din sa ya toho har wasala an gane da haka shi ya fi su ma ittiba'ur rasul shine yace ladal wasili amma in ya wuce wal marsum fihinna akhyala kuma marsum din yana ihala akhyala yana da nuni ishara da kira'ar ibnu amir saboda rasam din ya zo da hawa ita kadai haka rasam din yana karfafa ruwayarsa na'am وقف ويك أنه ويك أن برسمه وبالياء كف رفقا وبالكاف حللا وقف ويك أن ويك أن برسمه ويك أنه لا يفلح الظالم ويك أن الله شيني ويك أن وند بيد هاون ويك أنه لا يفلح الظالم الكافرون ويك أنه لا يفلح الكافرون to wannan wai ka annahu da wai ka anna if bi rasmihi ka tsaya bisa ga rasm dinsa ya rasm dinsa yake mai wai ka annahu sai ka tsaya wai ka anna me wai ka anna sai ka tsaya wai ka an to wannan shine kofi bi rasmi yace to wai ka anna wai ka anna ka tsaya masa bi rasmin sa kaman yanda yake amma ga wanda suka saba marasa su ma sun kasu kashi biyu wabila ya ikif rifqan rifqan shine kisa'i an gane ko shi zai tsaya wai kaga kaman wai daban ka anna daban an gane shine wai kisa'i ya dauka wai daban ka anna daban da haka duk da suna hada a rubutu zai tsaya wai idan ya tsaya wai ya saba ma rasin saboda rasin bai rabe tsakanin ya'un da kafin ba shi kuma yanzu ya rabe tsakanin ya'un da kafin gurin wakafi kaman kalma ce ka zo ka rabe ta kaman fasai fi ka humullahu ka tsaya fasai fasai an gane ko hmm. sai ka tashi ka fasai ka raba sai ya ka da wannan to wannan shine abin da kisa'i yayi anan ya tsaya akan ya duk da suna haɗe Wabil bil kafi hullila shi ko abu amur akan kafin ya tsaya duk sun saba ba barasi saboda rubutun ba zai kare ba sai ka kai ka anna ko ka anna to amma kaga abu amur shi ko sai tsaya waik an gane kamar wai kalma ce mai zaman kanta sai ce to shi kisa'i ya tsaya wai yana tashi ka anna eh ka anna dama ai ma'ana wa ibtila mm. shi ma tashin na ibtila amma asali ba sa tashi sai inda ma'ana za ta ba da ma'ana yana iya tsayawa wai sai tashi ka anna saboda dama shi haka ya kaddara ya kaddara wai daban ka anna daban hmm. shi kuma ibn uh, wancan abu amr ya wai kaddara waik ne sai anna ita kadai ba waik sai anna annahu sai anna amma in suka yi haka to za su dawo su dau karatu su wuce da karatu wanda zai ba da ma'ana wannan kawai waqful ikhtibari ne wa ayyam bi ayyamma وأيا بأيا ما شرفا وسواهما بما وبواد النمل بالياس ننتلى وأيا بأيا ما شفا شفا سني حمد الكتاب يكت يا وأيا ما تدعو أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى kaga ayyan ma suna haɗe amma kaga haɗuwar su ya bambanta da irin haɗuwar wai ka annan saboda su duk da suna haɗa alif ɗin, ana iya ƙaddara ta araba take an gane tunda alif ba ta hadewa da wani rubutu ba da to da kaga kira'arsu anan suka tafi ko an samu mukhalafatul rasm to kalilan ne gaskiya an gane ko sai a tsaya ayya an gane ayyamma duk wanda kai to hamza da kisa'i suke tsayawa ayya sun dauka ma da ba an gane ko alaikum salam ayyam bi ayyamma ma shafa wasiwa huma bima waɗanda ba su ba suna tsayawa da ma an gane ko ta mm. hamza da kisa'i ayya waɗanda ba hamza da kisa'i ba ma mm. an gane wa biwadin namli biliya sanan talada ga nan ko akwai mukhalafatul rasm ga bata bayyana karara ba an gane ko ya gane ne kawai da liramin yanda aka dauki ma din ayya ita kadai ce banda ma ko ayyan ma din ne a hade wannan shine ba da wannan amma wadin namli an gane kaga wannan inda yake cewa hatta idza ataw ala wadin namli mm. wadin namli kaga wadi bai da yawo yawwa bai da wannan ya'atul zawaid to tunda bai da ya'atul zawaid in zaka tsaya zaka tsaya wadi kamar yadda muke tsaya wa samudan lazina jabu sakhra bil wadi hatta masu karantawa da yawo din kaga irin su warsu hmm. suna karantawa bil wadi in ba irin su ibnu kasir ba masu saka wannan ya hmm. mahallin shahid wadin namli bai da yawo an gane ko to amma me ya faru sanan tala kaga sanan shine wa eh, abul haris talafa duril kisai kaga abul haris plus duril kisai zai baka kisai hmm. da haka kisai ke wannan kira'ar sai ya tsaya wa hatta idza atau ala wadi hmm. kaga me yayi ya khalafa rasul ya tsaya da ƙarin ya'un alhalin a rubutun rasul babu wannan ya'un to wannan shine mukhalafar da aka samu daga cikin ita mukhalafatar rasul da haka wasu suna irin wannan mukhalafatar rasul wannan suna wannan ita ba ta jawuz gare shi sai ya ce bi ma bi مه قف al bazzi wa rafa mujahila wa fi ma wa min ma qif wa amma li ma bi ma <laughs> an gane ko waɗannan duka wurare ne yana nufin domin akwai ka'ida ma wannan ba da take zuwa na zuwa da ma'anoni daban-daban tana zuwa da nafi an gane ko inda yake cewa ma hunna ummahati aka korewa ne ba haka ma anta illa nadhir ma anta an gane ko wa mallahu bi ghafilin an gane ma wannan ma al-nafiya kenan tana zuwa istifhamiya bi ma'anar allazi ma inda ku yanfadu ai allazi inda ku yanfadu a ganin ma mausuliya wani ta kira ma mausuliya an gane mausuliya ko bi ma'anar lazi tana zuwa ma masdariya ba masdariya wacce ake haɗe ta da ita da filin da ya zo bayan ta ta baka masa an gane ko kamar da yake cewa anna Allah haramahu ma alal kafirin alladhina dina hum lahawan wa la'iban wa gharratuhum duniya dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun wa ma kanu bi ayati ga ma ana nufin korewa bane ba ana nufin ba su kasance da ayoyin Allah suna karyatawa ba kaga sun kasance da ayoyin Allah suna karyata to aka ce fal yawma nansahu yau za mu manta za mu mance su ma'ana za mu fita batun su a cikin wuta a fita batun su bima nasu liqa ayyum saboda mancewa da suka yi shine bima nasu liqa ayyum kama nasu liqa kama nasu yau wa alayhi samu kama nasu an gane ko kamar yanda nasu liqa a yau mai maza kaga kama nasu da ma da nasu zai baka masdar kanis ne kamar mancewar da suka yi kaga kama nasu ba ana nufin kamar yanda su mance ba kamar yanda suka mance kaga masdar kenan kama nasu ai kanis him yau mai maza wa ma kanu bi ayi wa ka wa ka kaunihim yajhaduna bi ayati sannan ta kira ma masu akwai kuma ma istifhamiyya ta tambaya ma hadha hadha kitabu ma hadha hadha qalam shine istifhamiya to ita ma istifhamiya idan harfin jar ya shige ta to ita ake cire ma wannan alif din da biyo bayan ta an gane ko mimma in ta tambaya ce sai a ce mimma mimma khuliq mimma daga me saboda mimin din tambaya ce harfin jar ya shige ta sai aka cire mata alif amma ya sa'aluna kaga amma ne saboda an da ta shiga an harful jar ne sai ka cire alif din an gane ko innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum fima ne mhm. amma saboda ma din ta tambaya ce harful jar ya shige ta sai ka cire alif an gane ko ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la lima taquluna kaga asalin sa ma ne sai lamun ta shige ta dokon ya zama lima hmm. aka ce lima taquluna an gane ko hakanan bima inda yake ce alu tumuni ala amma saniyal kibaru fa bima bashiru kaga fa bima ne hmm. saboda ba'un ta shiga ma da take da ma da ma'anar istifhamiya sai aka cire alif an gane yadda suke ko hmm. to irin wannan tunda an riga an cire masa alif in za ka tsaya ittiba'an lirrasim sai ka tsaya bim hmm. an gane ko bima fa bima tubashirun fa bim ya allazina amanu lima taquluna ya allazina amanu lim Hmm. an gane ko haka nan an mai ta sa ka tsaya an an gane hmm. haka nan irin su lima eh, ta kuluna lim haka nan irin su fi makuntum fi zai zama arile sukun hmm. an gane to bazzi shine ya kara musu ha'us sakta ha'us sakta an gane ko ha'a ce da ake kawo ta gurin tsayawa amma sai ya ce amma ya lazina manu lima ta na in ya tsaya sai ya lazina manu lima saboda wasalin wannan din ya fita da kyau fi ma kuntum sai ya tsaya fi ma an gane ko alima taquluna lima fa bima tubashirun fa bima an gane to wannan shine al eh, bazzi akwai yaqub yana da irin wannan kira'ar da gurare da yawa abulatu hunna haqqu bi raddihinna an gane ko wah wah wah an gane alayya rabbil alamina Mm. an gane yana da irin waɗannan Abu Ja'far ya al basir to wannan shine abin da ba zai kaga shi ma ya saba ma rasam shine mahallin shahid saboda a rubutu babu wannan hadin shi kuma ya tsaya da ita kaji mahallin shahid sai ya kawo shi ce wa amma wa fi wa mimma fi kuntu mm. mimma khuliq misali kif wa amma amma yatasaalu lima taquluna lima bima fa bima tubashiruna fa bima bi khulfin anil bazi ka tsaya da ha'un din nan bi khulfin anil bazi yana da fuska yana da fuska tsayawa da ha'un yana da fuska cire ha'un wa difa mujahila ka tunkuɗe mai sanya cewa wannan mai jingina wannan zuwa ga jahilci mujahila mai jingina abu zuwa ga jahilci duk wanda ya jingina wannan kira a zuwa cewa ga jahilci cewa jahilci ne yin wannan karatun shi wadda fa aka tun kuɗi shi a gane shi ko alhamdulillah alhamdulillah su rufe ka maka rana Allah min shaytanir rajim ar-rahman ar rahim babu alhamzatayn min kalima ثانيهما سهل غناح من حلا وخلف في الفتح لواء عبد الجلاء خلفا وغير المكي أن يؤتى أحد يخبر أن كان راء لم حبر عد آه، وحق قرش في صبا وأعجمي حميم شف صحبة أخذ زد المي وصلفهم ألهبت مثل حزكفا وذن ثناء إنك لأنت يوسفا وإذا ما مت بالخلف متى إنا لمغرمون غير شعبة أئنكم الأعراف عن مدن أئن لنا بها حم على والخلف زن آه، وضاها وآمنتم ضاها وفي الثلاث عن حسن رويس النصبهاني أخبرا وحقق الثلاث آه، للخلف شفاء شف شم آلهتنا شهد كفى والملك والأعراف الأولى أبدلا في الوصل واو نزول وثان سهل بخلفه أئن الأنعام اختلف غوث أئن فصل الخلف اللطف آه، أأزد الخلاف مز وأخبرا بنحو إذا إن كل راء أوله ثبت كمثاني ردي الظهر والنمل معنون زدي رد كس وأولها مرا وساهرة ثنا وثانيها ربا إذ غمكرة وأول الأول من ذبح كوا آه، ثانيه مع وقعة رد إذ ثوا والكل أولها وثاني العنكبا مسفهم الأول صحبة حبا والمد وال والمد آه، والمد قبل الفتح والكسر حجر بمسك له الخلف وقبل, وقبل الضم سر والخلف حزب يلوذ عنه أولا كشعبة وغيره, آه، وغيره سه كشعبة وغيره وغيرهم در سهلا وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل واكسرا كذا به السحر ثنا حزو البدل آه، والفصل آمنتم والفصل والفصل من منك توم خبل آه، أئمة سهل أوجد حب الحبغنا من نحو من نحو كذا به السحر والتناحز كذا والبدل والفصل من نحو كآمنتم خبل من نحو آمن من نحو آمنتم خبل أئمة سهل أوجد الحبغنا حرم ومد لاح بالخلف ثناء ومسهلا ومسهلا والأصبحاني بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص أن كان أعجمي خلف المليا أن كان أعجمي خلف المليا والكل والكل مبدل كآسا كآسا أوتيا نعم. باب الحمزتين من كلمتين أسقط الأولى في اتفاق ذي غدا خلفه خلفهما حظ بفتح بالهدى وسهل في الكسر والضم وسهل في الكسر وسهل في الكسر والضم وفي وفي بالسوء بالسوء بالسوء والنبي لدغى مصطفي وسهل الأخرى رويس قنبل وش وثامن وقيل تبدل مدا زكاء مدا مدا زكاة مدا نعم. زكاة جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء إن كسر يا إن أبدلا وعند الاختلاف الأخرى سهلا حرم الحوا غنا ومثل السوء <laughs> dan ja mun tabbata da duban ga wancan